Wannan ita ce fasahar Apple Vision Pro wanda ta shigo kasuwa, wanda ta kasance na'ura ce da za ta yi ma'aiki kamar kwamfuta da kuma waya a lokaci daya. Wannan na'ura na ɗauke da fasahar virtual da kuma mixed reality wanda zai baka dama ka shiga duniyar kwamfuta ta hanyar ɗaura gilashin a idanuwanka. Sannan idan ka ga dama za ka iya kawo duniyar kwamfuta zuwa duniyar da kake ciki wanda zai baka damar amfani da wannan na'ura a zahiri. ba tare da ta rufe maka abubuwan da kake iya gani a zahiri ba sannan kana iya sarrafa wannan na'ura ta hanyar motsin idanuwanka ko kuma ta hanyar amfani da yatsunka kai har ma murya da kuma gwiwar hannayenka sannan wannan na'ura ba ta tsaya a nan ba domin kuwa wannan na'ura na ɗauke da fasahar video calling wanda za ta baka dama ka kira tare da bayyana fuskarka a wani yanayi da ake kira da persona tare da cewa tana ɗauke da kyamara wanda za ta baka damar ɗaukan hoto ko kuma bidiyo a duk sanda ka ga dama tare da baka damar kallon fina-finai ko kuma bidiyoyi kamar kana farashin wannan na'ura na farawa ne daga dala dubu uku da ɗari biyar